Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI. A yau shirin zai leƙa ne jamhuriyar Nijar domin duba halin matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki sakamakon matakan ƙungiyar yawo da Imuwa na ƙaƙaba wa ƙasar takunkumai saboda jiyon mulki da sojoji suka yi sunana ahmad abba madalla tun bayan jiyon mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ko yawo ta sanar da rufe iyakokinta da jamhuriyar Nijar, sannan ta biye da katse wutan lantarki yayin da bangare ɗaya ita ma kungiyar ƙasashen yammacin afirka da ke amfani da kuɗin sefa imowa ta katse hada-hadar kuɗi da kasuwanci da nijar nan take matakan da suka haifar da karancin tsabar kuɗi a hannun jama'a da kuma hahuwar farashin kayayyaki a ƙasar da sojoji suka yi mulki a matsayin shimfiɗa dr nuhu salihu jangurzo masanin tattalin arziki a Nijar ya yi mana tsokaci kan tasirin takunkuman. Wato lokacin da aka ji wannan sanarwa ta iyo mowa an sa takunkumi ko za a sa takunkumi a jamhuriyar Nijar to mutane suka yi ta rubi bankuna saboda sun san abin zai shafe su. To wannan bankuna suka ji tsoro eh, suka ma takaita wato kuɗin da mutum ya kamata ya cire kamin ma takunkumin shi fara aiki. Yannan eh, fashe-fashe da an kai a Niamey ya fa bankuna da yawa tsoro to sai wannan babban banki na, na tarayya wato besiyawo sai ta ba da umarnin kowa duk bankuna su rufe su rufe saboda fargabar ko a kai musu hari eh, a zo a farfashe su a kwashi ganima to wannan ma shi ma ya ƙara ta'azzara abubuwa to yannan sai shi takunkumin shi kankan shi wanda eh, kamar yayyanke wata hulɗa da ke kwai tsakanin eh, bankuna da babban banki wato central bank wanga na na mawa wato wanda ce masu bai sai yawo to wannan shi ne ya ƙara eh, dagula al'amurra da kwai ma'aikata da yawa wanda har yanzu albashinsu bai zo ba alhali shi trezor wato asusun gwamnati shi ya gyara komi amma bai sai yawo ta wancan matsala wadda aka samu ta bisa yawo sai ta taɓata al'amari kuɗin ba su zo cikin asusun ajiyar su ma'aikatan ba wannan ya kawo matsala tunda eh, wato yadda zamantakewa take nan afirka duk ma'aikaci guda sai ka ga da kwai mutane da yawa masu rayuwa ƙarƙashin shi eh, shi takunkumin ta yadda aka sa shi gaskiya eh, ƙungiyar iyo e da hamasi da yawo ban ce suna yi bane don su taimaka ma talakawa. Kamar dai yadda aka ji waɗannan matakai sun haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Kuma wakilinmu da ke maraɗi Salisu Isa ya tattauna da wasu magidanta. Yanzu tun da saya ga da tawaye ko da aka ce mun ba shinkafa ko da muka je saye jikka goma sha uku muka sai ta saya yau abinda muka saye jikka sha ɗaya. to ka gani kenan ina ga wanda bai da wa mu cikin mana da ƙarfi ma ne mana ɗanyi bakin gurgurda abin da muke yi to mu na ba muke tausaya ma cikin an da ba sada to wannan da an dai gore ma Allah wannan ne yanayi da muka shigo sai dai mu ce alhamdulillah mu gode ma Allah yanayi ne gashi nan dai an shigo shi wanda mutum dai kawai sai dai abin da ka gani kawai kai aiki da shi kawai ya harka cimaka nawa ake sayan abinci ci cimaka gaskiya ni dai rabona dai da ita shekaran jiya na sai jika goma sha hudu buhun mi buhun shinkafa dan bensan haka na sai ka goma sha hudu tun shekarar da na sai goma da rabi ya dai tsari shi kasha daya hmm. ya ya ci da wannan matsala ne gare ku kuma gidanta a gaskiya matsala ce muna fatan wannan magabata da suka yi wannan ne juyin mulki su kawo mu sauki su kan wannan al'amari gaskiya tunda muna cikin wani yanayin rayuwa gaskiya wanda mu saba da ita ba a cewar Alhaji Babaye Abdu dan asali wani dan kasuwa a Maradi rufe iyakokin kasashen sai da yawo musamman jamhuriyar benin ya fi tayar da hankali kaya duk sun dan kakkaru saboda harkoki mutane na jin labaran an rahe boda an yi kaza an yi kaza to don haka nan ne da abubuwa suka dan kakkara kuɗi. To ya batun kayayyakinku da ke kamar kasar eh, tashar ruwan kwatano kuma an rihe boda. eh gaskiya kayayyaki wanda ke da kwatashar sai dai to yanzu mu dai ba mu san dai mahuta ba saboda Allah ba mu san mahuta ba don muna da kaya muna ina da kaya saboda Allah ba mu san yaya ne ba sai dai kamar wa'anda duke aiki sun ce za a canza akala a koma ta yanda za a sani kayan su hito insha Allah matakin Najeriya na katse wutan lantarki da take baiwa Nijar ya jefa al'umma kasar cikin wani yanayi na dakile sana'o'i baya ga kasancewa cikin duhu ga abin da wasu mata suka shaidawa Salisu Isa. Tsawa oh, ki mu yau kuka kawo ku. Me shirhe To gashi babu wuta ya kuka shi da wannan rashin wuta. To Allah ya kawo mana sauki. Allah ya kawo sauki wanga abubuwa. To sai dai a koma a aji. Ya za a yi. A koma aji? Eh, ha wuta ta mairo. Eh, ku ba ku sarwa da kanku. Ba ni iyawa. Mu yi yayin daka yanzu ba mu iyawa. Eh, me yasa? Kun daɗe ba ku yi bane? Babu karhi. Eh. <laughs> Babu karhi. ina za mu kama mu dai muna kuka da kanmu da riyanmu talakawa dai suna kuka masu abu ai lahi su wani ya aje ajimancin shekara guda bai damu ba talaka sai kuka to ni yanzu na kawo hatsi ne na kawo mm. Mm. a muku nika a misri he ta kwana na tuwo ne a misrihe ta kwana na samu sire kuma in samu nika amin to yanzu kuma kaga da babu wuta ai kuma kaga harka babu ta ga yara a cikin gida mm. daga makaranta ma na zo na zo na diba gida sai an je kuma an sake wata dabarun ne zo na wutar ba ga lokacin za ta kuma ai sai Allah A halin da ake ciki kungiyar ECOWAS ta sake sanya wasu sabbin takunkumai kan Nijar ɗin a wannan talatar. Gabanin taron da za ta yi Alhamis ɗin nan bayan cikar wa'adin kwanaki bakwai da ta baiwa sojoji da suka yi juyon mulki a Nijar su maido da Mohamed Bazoum kan karagar mulki. Abinda Dr. Nuhu Salihu Jangurzo, masanin na tattalin arziki a Nijar ke gani a matsayin mataki ne da ke karewa akan talaka. Matsalar da ake samu duk ƙasashe ko duk ƙungiyoyi da suke sa takunkumi mahiwanci takunkumi nan ya yi cuta ma talakawa hiye da masu mulki da kwai ƙasashe da yawa wanda an kasa ma takunkumi su mahukunta yana da wuya wannan takunkumi ya shahe su kamar da ke shafa talakawa yau da kun ga ba wanda za a yi a ce shugaban ƙasa ya rasa albashi ba wanda za a yi minista ya rasa albashi ba wanda za a yi minista ya ji tsadar sayin shinkafa ko tsadar sayin gero ko dawa kun gane ko amma shi talaka duk lokacin da aka samu tangarɗa wajen tahiyar da eh, eh, eh, al'amuran yau da kullum na kasuwanci da sauransu to shi kai tsaye ne taken za ta shahe shi alhali shi mai iko ba ta shafa shi nan ko shekara goma za a yi waɗanda suke milki ne ko a jikinsu ba za su ji ba amma talaka kullum su haita Allah cikin wahala shi ke kenan kamata ya yi su masu sa takunkumi su yi la'akari da takunkumin da zai shahi su mahukunta ba takunkumin da zai shahi talakawa ba wato a rike kuɗin talakawa kuɗin ma'aikacin gwamnati wanda ya yi aiki an hana a biya shi ko da ma albashin ba kasafai yake yake isa shi ba saboda matsaloli na rayuwa eh, hauhawar farashi da kun ga wannan mutum eh, an an rike mishi kuɗi an zalunce shi an cuce shi tunda shi ba abin da ya shahe shi da ta gwamnati ba shi ya juyin mulki ba ba shi ya ci a juyin mulki ba kenan kun ga yin abubuwan da za su taɓa rayuwar shi cutar da shi na zaluntar shi ne. Tuni dai mahukuntan soji da suka gudanar da jiwon mulki a Nijar ƙarƙashin jagorancin janar Abdulrahman Ciyani suka fara ɗaukar wasu matakai na juriya da kuma ganin takunkuman ba su yi tasiri a kan al'ummar ƙasar ba. To sai dai a cewar Dr. Jan Gwarzo masanin na tattalin arziki dole sai an ƙara azama. babban mataki wanda zai sa wato abubuwa su yi sauki na ɗaya dai kun ga ah, lokacin da aka yi magana wani takunkumi farashin kayan abinci duka ya hau duk abin da ya shahi kun ka ɗauki shinkafa gero da dangin hatsi dai duka farashin su ya karu kun ka ɗauki su mai ah, man girki duka abubuwa dai abubuwa da ah, kudin su farashin su ya karu alhali har yanzu wato tsohuwar ajiya ta amfani da ita tunda da an kasa takunkumi eh, waɗannan ƙasashe makwabtanmu waɗanda suka goyi bayan eh, ƙungiyar sai da yawo sun rufe iyakokinsu da mu duk da yake mu muka ruhewa amma sun hana eh, wato dukiyarmu ko ko abubuwan da muka so da wasu ƙasashe su shigo ƙasarmu to amma har yanzu ai abubuwan da ake ci wanda an karya ne an ka sau da wani farashi ƙayyadadde wanda bai kai na yanzu ba to kun ga babu dalili na a ƙara farashi to kun ga wani suma 'yan kasuwa nan wurin sun ɗauki wani mataki wanda bai dace ba wanda yake cuta ma talakawa amma na ga su eh, sojojin eh, sun yi taro da ƙungiyar 'yan kasuwa domin eh, su fahimtar da su abubuwan da suka yi ba daidai ba ne yana da kyau su rage farashin kayan abinci amma abin da ake fata waga damina cikin cikinta yanzu ta yi albarka a samu isasshen abinci wanda aka noma a cikin ƙasa ba tare da an dogara da shigo da abinci ta ƙasashen waje ba. masauraro da kuma wannan shawara ta masanin namu na tattalin arziki dr nuhu salihu jangwarzo muke naɗe tabarman shirin sai lokaci na gaba idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka shirin ya iso muku musamman salisu isa daga maraɗi da injiniyan mu mustapha a dbc ni da na gabatar da shirin Ahmad Abba ke cewa mu huta lafiya.